bai taɓa yin sata ba amma sai share bai tanka musu ba na uku kuma fa asarraha yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahu annabi yusuf yana da amsa ta magana cewa ya taɓa yin sata zai iya ba su amsa amma fa asarraha sai ya kyala amsar a ransa ya bar ta a zuciyarsa yin yubdiha lahu ya fito ya bayyana musu قال سيتي أنتم شر مكانا ku ne dai mafi sharrin matsayi a kai fiye da ni ni ko ba komai ban yi kokarin kashe dan uwana ba kuma satar da kuke cewa na taɓa yi ban taɓa yi ba kuma kun yi kokarin kashe ni kuma sannan kun zo kun kala min sharri ka kuke bigire na sharri kenan wallahu a'lamu bima tasifun Allah madaukakin sarki shine mafi sani daga abin da kuke sifantawa to mu ɗau darasi daga cikin wannan scenario hat wannan hayafayen da aka kawo mana abu na farko kun ga annabi yusuf alaihi salam ya sa an yi musu ikirarin sata falali da sata musulma tun da ne sata ne ta'arifin sata in aka ce sata from a legal point of view a birnin a musulunci za mu ce from islamic point of view ko shari'a point of view shine wani mutum mai hankali ya tafi wani waje da aka ajiye abu wanda dama a al'adarta ana koye abu a wurin ya ɗauke abin ba tare da izinin mai abin ba ya hauzin abin sannan kuma ya zama abin da ya ɗauka ɗin nan ya kai ƙimar rubu dinar wannan ita ce sata wannan a shari'anta kenan wanda a hatta a doka ma ta bature eh, duk da su akwai bambanci tsakanin ta'arifin sata a penal court da kuma criminal court kamar mu a penal court namu na arewacin najeriya an kasa sata mataki uku saboda duba da yanayin tsarinmu da kuma addininmu da kuma al'adunmu ana kiranta da suna set a penal court kenan tarifin da penal court ya yi wa a sashe da 286 to amma ya kasa ta uku akwai set akwai criminal misappropriation wanda shi kuma yake sashi na 308 akwai kuma criminal breach of trust shi kuma yana sashi na 311 wanda duka in ka fassara su ce baka ma'anar sata amma a criminal court na kudancin najeriya shi gaba ɗaya ya haɗe su a filin The criminal appropriation ɗin the criminal breach of trust da theft wanda suke cikin a penal court su kuma su ne a sashe na ɗari biyu a sashe na ɗari uku da tamanin da uku na criminal court dukansu sun haɗu a kan sai ka ɗauki abu kuma sai ya zama abin nan ba naka ba ne amma akwai abin da ake kira a legal legal terminology akwai abin da ake kira niyya akwai kuma abin da ake kira aiki sai wa'annan abubuwan sun haɗu su suke constitution in criminal offense da mutum zai zo ya aikata aiki babu mantriya niyya kenan to da ba lalle ne a iya convicting ɗinsa ba kawai misali mutumin da ya zo yana cikin tafiya a mota sai ya buge wani ya mutu ai ya aikata aiki na kisa amma kuma ba kisa ya taho yi ba da haka ba za a kama shi da manslaughter ba ko kuma abin da ake kira a final court wannan menene homicide not punishable with death to su anan ka ɗauki abin ka aiwatar da shi akan yan uwan annabi yusuf da farko dai ma tukuna sun ɗauki wani abu ne wanda ba nasu ba ba su ɗauka ba kuma ita sata ba za ta yi sai da akwai action real aikin takamaiman aikin a gan shiga ka aikata su to alafar da cewa an samu abin a cikin buhunsu kaddara sun ɗauka idan mutum ya ɗauki abu ba bisa saninsa ba ba a cewa ya aikata laifi kamar yanzu misali muna tare da kai suna da waya tana da waya wayar ka iphone 16 pro max sai tawa ma iphone 16 pro max kuma duka kalar su ɗaya komai da komai tawa tana aljihuna kawai na tashi sai na ɗauki takar asirin saboda duka tsammani na ita ce tawa kai kuma ka nemi wayar ka karasa a kai rikotin ƙarshe aka buga ya aka same ta a waje na tatarsa ne kenan kaga akwai wani abu da kadina da suke nuna cewa ban kula ba ne na ɗauke ta wannan kuma ba za a in an tashi caji na a ko a wajen shari'a ba za a ce ana caji ba za a ce min tsarawan waya saboda ban na ga wayan na aikin ya faru amma ba da niyyar irin wannan na ɗauka ba saboda haka ba za a kira shi da suna criminal appropriation ba ba za a kira shi breach of trust ba ba a kira shi theft ba ba a kira shi stealing ba saboda ba asali na yi ne saboda wannan ba to su kuma nan abubuwa guda uku ne na ɗaya dai da wahala a ce kwanan awo ya kai nisabin sata a shari'ar mu na biyu kuma ba su ɗauka ɗin ba na uku in ma sun ɗauka ba sun ɗauka ne da niyyar su mallaka wa kansu su ɗauke wa ƴan ba amma annabi yusuf alaihi salam ya sa an ce musu inna kum la tarikuna wannan ba zai zama defamation of character ba <laughs> da defamation of character kuma <laughs> wannan is a legal offense laifi ne wanda yake ko da yake tun da ne za a ce liability ne it's a criminal liability to sai malamai suka ce to anan shi ka annabi yusuf ya aka ya kara musu wannan magana to sai wasu suka kawo amsoshi da a bawa annabi yusuf a samu mafita saboda kakka je ka sa wani abu a cikin zuciyarka ka kalli annabin allah da shi kuma bai dace ba dan saboda kai a baba dan annabi su shi annabi su ba shi da damuwa daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa su ce na ɗaya dai shi annabi yusuf shi ya shirya wannan amma ba shi ne ya ce miki barayi ba kawai annabi yusuf alaihi salam ya ba da kwaman ya ce a duba ina kwanan awo sai aka to su jami'an da suke kula da kwanan awon su ma ba su san haka ta faru ba da suka bincika sai suka ga last mutanen da suka yi mu'amala da kwanan awon nan su ne waɗannan mutanen da suka fita to za su ba da report na kwanan awo kafin su ba da report cewa ya ɓata ya kamata su bincika su duba sai suka ce abu sawun waɗannan mutanen tabbas yadda aka yi su suka ɗauka da haka inna kum la na wannan maganar yan ma'aikatan annabi su ce ba ta annabi su ba magana ta fi kowa da sarwa shi kuma dama ka kai ƙaran mutum akan wani laifi ai ba dole dole ne sai ya tabbata ya yi laifin ba shi yasa me sunanka sunanka plaintiff ko complainant ka zo da complain ne shi kuma sin wanda ka kawo karar me sunanka. ko ya ce masa dependent ko kuma a ce masa ne kai tsaye ba za a ce masa ne laifi ba za a ce masa farawo ba suspect ne ana suspectin dinsa da wannan laifin Da haka ko dai a kira shi da suna a cizon wanda ake zargi saboda haka wannan babu laifi na kun tsari kuna ma'aikatan annabi Yusuf ne suka faɗa wasu kuma suka ce a'a cajin ya fito ne daga annabi Yusuf alaihi salam kai tsaye amma jirwaye da kamar wanka aka yi musu ai da suka tashi kidnapping din annabi Yusuf suka yi ne kidnapping ne shine ka ɗauki mutum ko kuma ba ba ce kidnapping ba za mu iya cewa kaman trespass ne shine ka tsara mutum a wani waje ka hana masa yancinsa da yake shi wannan ba za ce upload ne to wannan trespass to passing ne kuma shi ma isa criminal liability kuma ta wani ɓangaren ai sake su kai daga wajen mahaifinsa duk da cewa ya ba su permission na su tafi amma kuma kin dawo da shi din kamar ko dai sun tsare shi a rijiya a matsayin abduction ko kuma a matsayin trespass wanda shi ma kuma laifi ne da haka da ya ce inna kum la sariquna ku ƴan uwan nan nawa ku dakata ku fa masu laifi ne saboda kun taɓa ɗauke ni kuka hana mahaifina ci gaba da ganina sai zato yana kofawa ne zuwa ga wancan abin ba wai sharri ya musu ba da yadda da an zo zai a ce ai wancan abin a kebi jamanin ya ɗan yi nisa kaɗan gaskiya ko kuma inna kulla tsari kuna yanayin ku irin yanayin masu sata ne saboda mai sata za a bincika kayansa a gaishe da wani kaya wanda yake ba nasa ba kuma yanzu za a bincika kayanku a ganku da wani kaya wanda yake ba na ku ba literally za a iya kira sa da suna sata to wannan da dan sauki sauki ko kum la sariku amma ta uku ita ta dan ta hudu ita ta dan fi zama ta dan fuka mu zuciya shine wannan ba komai ba laifi kawai annabi yusuf yana aiming at wato yana so ya isa zuwa ga wani abu mai muhimmanci wanda shari'a take so shi ne ya sake haɗa kan irin reunion ko ya sake haɗa kansa da 'yan uwansa to kuma babu hanya mafi sauki da zai iya haɗa kansa da 'yan uwansa sai ya ɗan razana su da wani abu to shari'a ta yadda idan akwai wani abu mai muhimmanci wanda ba za ka isa zuwa gare shi ba sai ka ɗan taka doka koya take amma da sharaɗi ka kula ba za ka yi su ba ko in ka yi damage ne za ka biya su za ka iya yin wannan shi kira alhilatu shar'iyya ah, hanafiya sun yi emphasizing akan wannan hilar a kusan da yawa daga cikin abuwab na na Bal ma abuwab na usuluddin ma a lokacin wata lokacin hila za ka iya zuwa kamar misali ah, lokacin da aka yi arrestin manya-manyan malamai a lokacin kisan su karfin Qur'an lokacin da ake cewa sai ka ce Qur'ani makhluk ne a wasu malaman suka ringa yin tauriya ila ce dan su kubuta ka ce Qur'ani halittar da aka ce ka nuna Qur'ani amma kai a zuciyar ka dan yatsan ta kake kallo hannun farka na sai ka ce haza makhluk wannan ai halittar sa aka yi amma kai ba Qur'ani kake nufi ba wannan kake nufi ka ga yaudara ce wannan amma ita wannan yaudara tana da kyau don ka kubuta da rayuwarka duk da cewa ibnu qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in ya kawo matsalar hira din tana ɗaya daga cikin hanyoyin da shedan yake buɗe wa malaman fiqh don samun mafita da yawa to ya kuma tsawaita numfashi a kanta musamman fiyal din da ake bi ta hanyar su a rage wani haram da Allah ya haramta ko kuma a taushe ko a buɗe wata kofar wani halal wanda ba halal bane a salon misali filar da za a ce yanzu mutum ne ya zo ya ce da iyalinsa aika gobe sai ya taci matarsa da rana kuma ana azumi jumhur sun tafi kan kawai kada ya yi saboda sako ne ya abinda zai yi kawai shine ya yi kabbara ya warware rantsuwar ya yi kabbara a nasiya suka ce a kai ya yi kabbara ai kabbara wata sakan option kenan amma first option shine abinda zai yi kawai shine yanzu kawai ya ɗauke ta su tafi shagaru goben Allah kai kawai yanzu su shirya tun da ya riga ya rantsi ina ne ya fi kusa ne a yan garin da za a ce mutum ya yi tafiya duk da cewa kaga a hadafiya sai ka yi tafiya kilomita tamanin da biyu zuwa da hudu sannan za ka aji azumi ko za ka yi kasar to ina ne kai kilomita tamanin daga sakwato eh tambuwar misali to kawai shi kenan ku yi haƙuri ku je tambuwar to tun daga lokacin in ka in mutum ma yayi rantsuwa a gida zai sake ta din shikenan kawai dama sai ce to ki shirya za mu je tambuwar zaki raka ni to ya halatta su aje azumi a lokacin ba sai ya karya sa ba sai ya kaskata ai gashi Allah ma haka yace da annabi ayyub wa khud bi yadika dirsan fadrib bi wala tahana asaman hila ce kuma gashi annabi sun anan ya musu dabara aka shirya musu wani abu wani kaidi ne mai kyau domin a yi arrestin ɗinsu turu wannan arrestin za kuma a karkato da hankalinsu kuma a zo a sake haduwa sai ka ce wannan hila ce kuma wannan hila ce mai kyau da ya kamata a ce a yi amfani da ita domin a tabbatar da cewa annabi yusuf bai zalunce su ba ni wannan ta ɗan fuka ma na ta cewa ina so a dinga yin takatsantsan a wajen abin da ya shafi hila gaskiya in ba an samu manya-manyan malamai masana tutu masana Allah masu tsoron Allah mabiya suna in suka yi fatawa akan hila to na yadda cewa a iya zuta amma haka kawai duk ilimin mutum in ba an tsaya da hattara da tsantsani ba gaskiya ita hilar nan da yawa aka ce za a makalkale mata to za a dinga yin banna a shari'a to ayyatu hal'iru innakum lasarifun ya ku waɗannan karabta ko ayayi ku barayi to kaga wannan caji ne ko amma caji baya tabbata ya zama gaskiya sai an samu kakkiyar hujja substantial evidence ko musamman idan criminal offense ne beyond reasonable doubt dole sai ya zama wannan hujjar da ka kawo babu shakka a cikinta to da wata hujja ce aka yankewa dan ɗan uwan annabi su sata shin ya yi ikirari ya yi confessing cewa ya yi sata bai ba kawai ana zuwa sai aka ga kwano a cikin buhunsa sai aka ce shi ne barawo to dama laifin sata yana tabbata da mujarradin ganin abu a hannun ganin abin da ba na mai shi ba a hannunsa malaman fito suka ce gaskiya zai iya tabbata idan aka samu karina ko da ba a samu shaida ko rantsuwa ba ko ikirari in dai karinar tana da karfi to za a yi isbatun hukuncin zata a kai domin wannan ai an ba mu labari ne don mu ji mu yi, mu dau izina kaga nan bada a bi auqiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi sannan daga baya aka fito da wannan abu daga cikin wi'a'i akhihi dan uwan a kayan dan uwan annabi Yusuf saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewa idan aka samu karina mai ƙarfi wacce take nuna faruwar laifi to alƙali zai iya amfani da ita a matsayin hujja da shaida ta tabbatar da laifi akan wanda ake da wannan matsala ce kuma ta fi alaƙa da kotu da kuma alƙalai da lauyoyi kazalika kidna da yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an Allah wannan duka mun fassara mun yi bayani a jiya na'am sai Allah ya ce قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فهم أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون qalu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki gashi a lokacin annabi yusuf ai yana minista ne amma kuma sai suka kira shi da suna al'aziz a matsayin sarki din in ma dai ko dai saboda wancan sarkin ya mutu annabi yusuf ya mai gurbinta ko kuma an cire shi kamar da wasu malaman suka faɗa ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki ibn ashur yake cewa na dauku na dauki wasu al'azizi imma li anna kulla ra'isin kulla ra'isa wilayatin muhimma yud'a bima yuradifu ko da ya zanto duk wani wanda yake kan irin mukami aka bashi wani ministry to za a iya kiranta da suna al'aziz kamar shi ma wancan din an ce ra'isin ashir turban shine kamar ID nasu inspector general mu da muke da shi yanzu kenan ana Da shi ma matsayin kenan sai ake ce masa al'aziz shi ma kuma sai zama annabi yusuf da yake ministan abin da ya shafi albarkatu sai ake ce masa al'aziz ko da ya zama saboda haka wa imma li anna yusufa bummat ilayhi wilayatul aziz alladhi ishtarahu ko kuma a'a yanzu annabi yusuf ofishi biyu ne da shi bayan kasancewarsa ministan albarkatu kuma sai aka tsara masa da kula da jami'an tsaro tun daga shi shi ya tura ma a je a yi arrestin din wa'annan yan kwana. kuma wannan sun zai sai ya zama yana da wa'annan capacity ɗin guda biyu ya ayyu al'azizu ya kai wannan sarki a bisa wa'annan abubuwan da muka faɗa inna lahu abal lalle wannan yaro da ka kama ka sani cewa ɗan wannan namu yana da mahaifi shaikhan wanda ya manyanta kabiran shekarunsa sun ja sai zanto a nan kabiran sunan ta'akidi ne na shaika kamar yadda malaman lura suka faɗa ai balagal gaya ta filkibar ya kai matuƙa a shekaru na girma ko kuma kabiran babban mutum ne ga shi tsoho yana da shekaru kuma ga girma na daraja da matsayi don haka abin kunya ne a je a ce masa ɗanta ya yi tata an kama shi Ya haka mun haɗu mun yi shawara fa kus ahadana makana inda hali a kama ɗaya daga cikin mu a madadinsa inna na min minar muhsinin lallai muna ganin kai kana cikin mutane masu kyautatawa da ka kyautata mana a yi musanyi in ya so ɗaya daga cikin mutum sai ya karɓi laifin da shi wannan yaro ya da mu ma ba mu san zai yi ba ai na lana raka mimman yuqsin wa la yu'amilu bit tahdidi fi wajibi saboda annabi Yusuf ya yi musu abin da ya nuna haka sun zo neman abinci ya kyautata musu kuma ya dawo musu da kuɗaɗen su ce ganin cewa ma to wannan a cikin sauƙi ma zai iya musu abin da suke bata in suka nema balle ma kuma abin da suka nema abu ne mai kyau qala ma'az Allah annabi Yusuf yake cewa to ina neman tsaron ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yi ba an na akuza a ce mu kama mutum bai mana komai ba ai ba wanda muke kamawa illa man waje da na mata'ana inda sai wanda muka tarar da kayan ma'ajansa da a ce za mu haka ba mutum da jiyo da gani mu kama shi inna idan na zalimu to ai ko kaga da mun zama azzalimai kuma Allah ya kiyashe mu a ce mun yi zalunci wannan shine abin da Annabi Yusuf alaihi salam ya yi mutu ya kuma tabbatar musu na sai Allah ya ce استيئسوا منه خلصوا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين أنا متى أتي مني لوكة suka yi suka yi suka yi aka ji abin abin da suke bukata sai a su ai ya wannan an ƙara a wannan alifin da sinin dinnan da ta'un lil mubalaga sun kai matuƙa wurin sai bai tsammanin za a ba su za a ba su bai da shi wannan kanin a lokacin da suka tabbatar da haka ba za ta yiwu ba to khalatu sai suka bar wajen Na jiyan suna masu tattaunawa a sirri irin kamar a ce to da shi kenan ku zo mu dan gana mizan can sirri ana da shi ne falan sai a kuminhu lokacin da suka gama ebe tsammani ka tabbatar da cewa ba za su samu ba za su samu abin da suke so ba to khalaqu jiyan sai suka ja gefe suna ganawa da junansu ala kabiru sai babban su ya ce wasu ce sunansa shamhur saboda shi ne babba Allah ma'alam zai ga sunaye na duk da ake ta faɗa wai sun ce raubin ne domin faɗa muku tun a farko cewa da masu waɗannan sunaye sunaye nasu wato a ba sa cikin abin da shari'a ta bayyana mana da za mu takura kan mu sai mu sani abin da malamin tafsiri suke faɗa galibi suna ɗauko shi ne daga littattafan a ahalin kitabi to khalasu najiyan ay in faradu an ghairihim yunaji ba'dhum ba'dhan qala Kabiru sai babban sai yace a ta'lamu anna a qad akhadha alaykum mawqitan kun manta ba ku da masaniyar cewa ba mahaifin ku sai da ya sa kuka yi masa rantsuwa A kan cewa za ku zo masa da shi ke ne an fi karfin ku kun manta da wannan wa min qablu ma farrattum kuma za ku iya tuna kafin ai haka kun manta cewa kun yi sakaci akan abin da ya shafi al'amarin annabi Yusuf kun karbe shi a bisa zimma alƙawarin cewa za ku da da shi ko ku da da shi ba to gaskiya ni abin nan da aka yi wa mahaifin da ya ishe ni ba ni da ƙwarin wanda zan je in ƙara fuskantar mahaifin mu falan abraha al ni yanzu ba zan taɓa barin wannan bigiran na misra ba hatta ya azana li a sai dai in kun gaya wa babanmu ku gaya masa ni dai na ce ba zan koma gida ba gaskiya kunya ta ishe ni in shi ne ya ce na wato zan dawo au ya kuma Allahu li ko kuma Allah ɗaukakin labari lamari a kaina sha mamaki saboda shi bai san ɗansa satawa to ku gaya masa wa ma shahidna illa bima alimna mu dai wannan shaidar da muka ta tabbatar da sata abin da muka sani kenan saboda an ciro kwamu kiri-kiri aka gani a ciki mu mun hakikan da cewa ba mu zo mai sata ba kuma sai gashi an ciro kwano a cikin kayan sha da ka iya abin da muka sani kenan da wannan muka shaida wa ma kunna lil ghaibi to idan kuma dama da wata niyyar yanzu da hanyoyin da ya bi ya dauka kwana duka wani abu ne gaibi mu ko mu kasance masu sani da kiyaye gaibi ba ko sa masa aka yi ko shi ya ɗauka mu dai abin da muka gani a zahiri an bincika kayansa an ga kwano ya aka kwanon ne ko wannan gaibi ne ba mu sani na واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية كما in haka ne ma a je a tambayi mutanen garin allati kunna fiha da muka zauna a garin wal'ira kuma a tambayi ma'abuta raƙuma allafi aka balna fiya waɗanda muna tare da su sanda muka fito daga garin ai da mu ba mu kaɗai bane ba kuma duk a gaban su aka ta faru ina da Sadi kuma tabbas mu masu gaskiya ne akan abin da muka faɗa ba to anan kun ga an ce wa qalil qaryata ka tambayi a tambayi garin shi kuma gari an da shi ba ai ba zai iya fita to a nan malamai sun kawo hikimomin da suka sa aka yi haka kuma akwai ɗan rikici na hata na aƙida ba a ƙarƙashin wannan aya tsakanin wanda suke ganin cewa ƙur'ani yakan yi sayan zance ya yi amfani da ma'ana ta biyu a madadin ma'ana ta ɗaya saboda wata hikima misali yanzu idan na ce maka zaki ai kowa ya san zaki wata dabba ce a jeji ne kaza da kaza da kaza to kuma aka ce mutum namijin zaki ne abin da ake nufi shine yana da wa'in sigobi da sassa ake kirka lokacin da na kawo maka waƙar shata na ce da ya ce lafiya zaki mamman baban galadima shin abin da zai fato a ranka wata shi mamman baban galadima wata dabba ce a jeji ko kuma mutum ne kaga tunda ya ce mamman ba mu taɓa jin wani zaki mai suna mamman ba mutum ne mamman amma yake da wasu ɗabi'u da aka sifarta shi da zaki hankalinmu ba zai kai wata dabba ba mutum to ya za a ce a'a kai ɗaya sai mu tafi abin da ake nufi shine wani mutum wannan tafiya zuwa ma'ana ta biyu in aka samu wani dalili da zai hana a nufi ma'ana ta zai shi ake kira majazi an tsallake ma'ana ta farko an samu ma'ana ta biyu misali kamar yanzu wani ya zo ya maka wata ɓanna sai ka ce ka tsugunar da ni abin da kake da ka tsugunar da ni shine ka jaza zamu ka ja zamu jidali kenan za mu ce a wata tabbas ko ka jawo mun asara amma ba za ka fahimci cewa wai an tsugunar da kai an tsugunar da kai ba saboda yasa saboda wataƙila girman al'amarin ya fi karfin a ce tsugunar da mutum a kai to tafiya zuwa ga ma'ana ta biyu shine majazi an tsallake ma'ana ta ɗaya an tafi ma'ana ta biyu nan babu sabani akwai shi a lugha a maganar yau da kullum amma shin akwai shi a ƙur'ani ko babu wasu malaman da yake gaskiya babu shi a ƙur'ani dalili ko sun yi haka ne kamar su shekul islam ibn taymiya dan su rufe kofar kawai wani ya zo wajen sifofin Allah haka kawai za a iya nufar ma'ana ta farko ya ce ba za a iya ba a tafi ma'ana ta kamar misali an ce eh, yahudawa suna cewa wai hannun allah a kumce yake sai allah ya ce su ne hannun ya kukumce shi allah hannayensa guda biyu a shimfiɗa suke yana ciyarwa yadda ya ga dama sai su ce ba zai wuce hannun Allah ba muka ce hannun Allah ai mai da shi halitta ke ya za ya ce haka mu tsallake zuwa ma'ana ta ji me ake yi da hannu ni'ima ake yi da ita to mu ce ni'imar Allah to sai aka ce ba zai ba ya Allah zai sifarta kansa da hannu kuma sannan ku ce a ai saboda larura ta majazi sai ka ce to ma mu rufe kofar majazin ma babu shi to masu tabbatar da majalisi suka ce gashi nan Allah ya ce wa halil qaryata ku tambayi garin shi kuma gari ana tambayar sa ne ba a tambayar to Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shankiti Allah ya tsara ya wallafa littafi akan wannan matsala wannan mana'u wuqu'il majal sunan littafin kenan yanzu an yi ilhaqin sa da abwaul bayan kuma bai yi kasa a gwiwa ba a abwaul bayan da dukan wannan aya yayi lugude na bayanai karkashin wannan aya kuma gaskiya an ka karanta za ka samu gamsuwa sosai da a talalika kuma a cikin wannan usulul ya yi bayanai kwarai da gaske sosai masu gamsarwa kuma ra'ayinsa yana da ƙarfi cewa an samu aiki musamman yan bid'a a wannan zamanin suna yin izgilanci akan wannan magana kuma duk da cewa baya cikin ɗabi'a ta kama sunayen mutane a cikin a mahallin tasiri amma na ji wani malami daga cikin malamai a jiya ko shekaran jiya ya ɗauko wannan magana yana faɗar wata magana da a ciki kamar akwai alama ta dubar zana ko zulɗe ga shi shekul islam ibn taymiya wai akan cewa a maganar da yake faɗa yana so ya tabbatar maka da cewa su masu shekul islam sun sallama cewa akwai majaji kawai dai ta suka ce a haƙura ka a sallama ɗin don ka a da kofar tawilin tufa wannan magana ba daidai ba ne kuma kuskure shi kansa wannan mai faɗar ta yi shekul islam har ga allah a cikin zuciyarsu da kuma abin da suke faɗa a baka su yarda da hukukul majal ba ne. kuma haka shi maganar shehu muhammad al-amin take tabbatarwa to da yake magana ce ta falsafa da rai wani lokaci idan ba Allah ya sa kana da nutsuwa kuma da kyakkyawar zuciya ba in dama akwai kullacin wasu a cikin ka to da ka so sai ka tafi zuwa inda kake so kai shi wannan malamin da tafsiri a kusa da shi ya so ya ta wannan maganganun abinda muhammad al-amin sharifi yake cewa shi ne kuma shi ma istin dadan ne li maganganun malamai kafin su cewa shi majazin nan da ake magana balarabe tun da ya fara magana a lura dama ya kaddara ana cewa haka kuma ana cewa haka alwada'ul lurawi ne kawai ya yadda ana cewa wasu qaryata ana nufin wasu ahlul karyata, duk mai hankali yana iya ganewa ba wai ƙetare wata ma'ana ake zuwa wata ma'ana ba ana faɗa an gane ne ake kuma dai kai ka san sanin mantiki da falsafa baka kai irin su Muhammad al-Amin Shafi'i ba Allah ya dafa kuma fahimtar addini zuzurukin kishin addini ne da aqida da kuma yi wa addini hidima da kuma haske da Allah yake jefawa a cikin kwakwalwa da zuciyar bayansa da ya zaɓa yasa suka isa zuwa ga wannan natijar amma in kana so ka tabbatar da madani kuma ka tsaya ka bawa kifofin Allah kariya wannan waya hana ta ko mu idan muka zo mu da muke su muka tafi akan wancan ra'ayi idan muka zo muke matsalar nan akwai masu kallanta a kaza akwai masu kallanta a kaza amma wanda muka zaɓa ne abu kan to da ka wasalil ƙaryata, ku tambayi mutanen garin kuma malaman suka ce kai kwantar da hankalinka wannan akwai lisanin hal akwai lisanin maqal da a ce gari yana magana to a tambayi garin ma in an tambaye shi zai ba da amsa ai ko an tarasu bin shaddar haka ya faɗa lauka na yadri mal muhawara fi shaka wala kana law alima al kalama mukallili inda dokin nawa ya iya magana to da sai ya kawo karata amma akwai lokacin da yace wa shaka ilayya bi abratin wa tahammul ya kuma kawo kara gare ni saboda mun yi tafiya mun yi tafiya mun yi tafiya kamar yadda wani ke cewa shaka ilayya jamali tula sura fa sabran jamilan fa kilana muftala ma'ana lauka na lahu an ya shaki nashtaka don haka sai zama da samun hal ake nufi da a ce za a iya tambayar gari to a tambayi garin ba wal'ira al'ira raƙuma to amma ba a tambayar raƙuni ai amma balarabe yakan tambayi abin da ma baya ba da amsa ba haka yake ba zuhair yake cewa falamma fasaba'a yake cewa na shekararsa 20 yana ta neman gidan wannan matar ya rasa falamma arabtu dara qultu li rabbiha ala inta bahan ayyuha rabb waslani yace da na gane gidan sai na tsuguna na sai da gidan ranka ya dade gida ka kubuta daga sharrin masu kawo maka farmaki ai ya san gidan ba zai ji ba amma da mai hankali ne da haka zai ce masa haka shi yake to fa fa wa abtu ataluha wa kaifa su'aluna summan kawali da baya yabinu kalamuha sai na tsaya in ji wannan kenan ji labid ibn rabi'a fa wa qaftu ataluha sai na tsaya ina tambayar wa'annan kufai din da na gani sai kuma da kansa yake ba kai fa na sunnan kawalida to ma ya za mu tambayi abubuwan da suke kurane ne a wajen suke ma ba sa musu ma ya dinu ha. da za su yi magana ma ba za a ji magana ba ashe kenan za ka iya jingina wani abu ga abin da yake asali ma ba mai yin abin ba ne amma abin da kake nufi da zai yi magana da haka sai za ta kasance manzo Allah sallallahu alaihi babu labari cewa inna Allah azina li jahannama an tatanaffasa tatanaffasa nafasaini nafasan fi shitati wa nafasan fi kaza har jahannama take cewa ya ubangiji akala ba'dhi ba'dan sai suka ce ai law takallamat laqalat hakaza inda za ta yi magana haka za ta ce wasu kuma suka ce a lisanu hali hana ya kuru wasu kuma suka a Allah inna Allah qadirun ala an yakhluqa laha kalaman Allah ya sanya halittar mata zance tun da tsakin ne alamun nisha wannan yana ɗaya daga cikin amsoshin da malamai suka bayar saboda haka maganganu na malamai ba a mutu shishigi musamman malamai na ahlus sunna wanda suna yi ne don su ɗora mutane akan kyakkyawan gwadabi da haka wasu alil karyatar da fi kunna fiha a tambayi garin da muke ciki da zai yi magana da zai ba da amsa don a gabansa a kai والعير التي أقبلنا فيها راقما دمك زوما دسوسوما أتنبيه سو جازاسي مغانا جازاسو بعد إرم وانا عصفة دمك بايا أقول قولا أتكم وانا نزل وإنا لصادقون مودي أبنى مكسني شوي بسياني نعم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عفى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم نعم ستوى بنجي سبحانه وتعالى يسي بنيني فرطم آية كرتا فاكمن بتاتم دي واش bal sawwalat lakum qala sai ubangiji yace bal sawwalat lakum anfusukum amra to bal dinnan idradiya ce abin da ake nufi da idradiya shine ana bata magana baya a tabbatar da ta gaba misali kamar in ce ja'a zaidun ashe ba zaidun ne zo ba amru ne sai ce bal amru na fasa wancan wannan nake ne ko mutum ya faɗi magana ka ce ba haka bane to ba haka bane ba gaba ɗaya kasa bal ta nuna ba haka bane abinda kuka ce min na cewa ɗana ya sata ba haka ba ne wannan balɗin abin da take nufi kenan ba haka ba ne sawwalat lakum anfusukum amra kawai dai zukatanku ne suka shirya muku suka kitsa muku wani lamari na ku zo ku sake yaudara ta kafa da kuka yi akan ɗan uwarsa to amma fasabarun jami ba yadda zan yi haƙurin da zan yi haƙuri ne dai irin wancan wanda na yi kyakkyawan haƙuri na neman lada a wajen Allah da wa abin da kaddara ta zo da shi ba tare da na yi rashi ba amma yadda nake ji a jikina asallahu an yi ajiyar ni jami'a yanzu babu yusufu babu kaninsa ga wancan ya ce ba zai dawo ba yanzu ya'ya uku kenan ko to wataƙila in jarabawa ta yi wato maganin jarabawa ne ya kusata Allah ya dawo min da su su ukun gaba daya kaga bai sai ma ba yusufu da kuma dan uwansa to akwai wata babban shi ma kadiru to shi yasa sai sai asallahu Allah an yi atiya ni jami'a ya kusata Allah ya zo min da su ba daya innahu huwal alim hakim lalle Allah shine masani game da yanayin da nake ciki alhakim kuma kwararre gwani a cikin tsara al'amuransa na san Allah yana shirin tsara min wani abu الذي ni بشواتك fuddara cewa duka ƴaƴan nan وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنه في النبي يوسف يقتبس النبي يقول في يعني ya ba da bai ya kyale su ya kau da kai daga inda suke bayan wannan labarin da suka ba su da suka ba su sai kuma ya ci gaba da yana cewa ya asafa ala yusuf ya kai can bakin ciki na da damuwa ta akan rasa annabi yusuf wato an motsa masa damuwarsa game da annabi yusuf Ta san soyayya haka ne duk sanda ka ga wani abu da ya tuna maka da wanda kake so ko sunansa aka faɗa sai ka shiga wani yanayi wa inni la ta'aruni li zikraki hazzatin kaman ta al-usuru ballalahu al-matar yace wallahi ni idan na tuno ki kawai sai in ji ina wata karma da makarkata ina zanzana kawai daga tunowa ba kamar yadda kaga tsuntsu idan ruwa ya dake shi yana zanzana yana makarkata to ni ma sai mutum ya tayyacinsa majnun laila ta yi Allah in aka faɗin da ya ji an faɗi laila ma gaba ɗaya ko sallah yake yana zalla a suba ma sai man ta raka'a biyu ko a takwas ne fa wallahi la adri idza ma zakartuha a tintain sallaitu suha am samaniya Umar ibn Rabi'a yana cikin jikon shedan wai sai hango wacce yake so yake cewa eh, badaliya Hamid hadhihi na jammar وكف خضيب زينت ببناني فوالله لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر عن بثماني وهذا مسيك إن كتنا وإن كتنا sai kamata hayyacin da an ambace shi ko da wani abu nasa ya gista sai ka shiga cikin damuwa shi yasa lokacin da mutumin malik ibn waira ya mutu musamman ibn wayla da ya ga kabari sai ya tuna malik sai ya fashe da kuka har wasu ke sai masa kai da Allah kabari san uwanka kafa ba anan ya mutu ba a san tsakanin alliwa da jakadi anan ya mutu kai kuma in sai ka zo madina kana ganin kabari kana kuka sai ya fashe da kuka shine sai ta waƙarsa a cikin yake cewa يقول أتبكي كل قبر رأيته لقبر سواء بين اللواء قد كادتي فقلت دعوني فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى دعوني فهذا كله قبر مالك yace wasu na cewa kana kuka a kan kabarin da gashi can a tsakanin alliwa da jakadi kai kuma ka zo madina ka ci kabari kana kuka sai na sai kai bakin ciki ba shi yake tuna musu da damuwa ita ce tadda damuwa ku kyale ni duk kabarin da na gani kabarin maliki zan yi wairan to anan wani ne ya ɓata cikin ƴaƴansa kawai sai ya motsa masa da damuwar annabi ya ya asafa ala ya kai can damuwa ta wannan nuduba ce da take nuna ciwon zuciya ya asafa ala yusuf wabiyar ainahu min al wato idanunsa ibiyar yayi fari من الخزي الفطوج الفطوج كل سكين داب موايك إذا زياد كدف إنسكي وهو كظيم أتكين حق يدا موايك يقرزين وقيضة ينا حق يدا موتاسا أما تبدولة إنك جميل في كاغاني نسكة سنسا قالوا دالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرباً حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا سيف كثير مثلا تالله من رزقه ده الله تفتأ أي لا تفتأ بذاك وشي فتنصور يوسف كان سنة أم النبي يوسف حتى تكون حربا وحتى كازما حرارة غرق شين إذا كثير يا shine allazi nahikahu alharam aw alhubbu aw alhuzn wasu ka ce wannan harfin sifa ce da take komawa zuwa ga idansa ko kuma sifa ce da take koma zuwa ga jikinsa ko kuma sifa ce da take koma zuwa ga hankalinsa idan ka ɗauke ta a matsayin sifa da take koma zuwa ga jikinsa hatta ta kuna haraban har sai ka tsundure saboda suna annabi zai zama kenan idza nahikahu alharamu sara haraban ko idan tabahu huzunun wa fasadat a'da'uhu wa badanuhu sara haraban ko kuma ya zanto mutum ya zama har ma yana yin waɗansu tasarrufat ba irin tasarrufat ɗin da ya saba ko ya zama yanzu yana ana saurin zira shi to sai a ce ya zama harabar wannan ita ce a ƙira'a mutawatira hatta ta kuna haraban au ta kuna min alhalikina ko kuma ma ka zo ka domin alhalaku anan yana nufin almauti kamar yadda yake cewa biha sahli alayya mafiya hum yaquluna la tahlik asan wa tajammal yace abokanai na sun tsaya a kaina a daidai wannan wajen samaratul hayyin gashi na yace ni yace ka anni gada yau ma tahammalu lada samaratul hayyinat fa anzali hukufan ta fa'di alayya gashi abokai na sun tsaya a wannan shiyar suna ta ce min ya kuma la sahalik asar suna cewa karka mutu saboda ba su ciki kaga alhalak din yana nufin mutuwa ke mota jabbali ka yi haƙuri وحتى تكون حرضا او تكون من الهالكين فوق وما كديك مت يا نبي يا ابو يسير قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون qala sai annabi abu ya ce inna ma ashu basiri ba ta taku nake ba ina kai kukan damuwa ta ne albabto shine ma fi sadarar abin da yake cikin zuciyar mutum na damuwa wanda bai bayyana da shi ba yasa a cikin hadisin ummu ummu zar'in wannan mata take cewa zauji in akala laf ko a ah, menene zauji in akala laf au shariba shaf Wai idza faɗi al saf wala yawa ne. zauji in akala laf miji na ya tashi ba in ya tashi cin abinci sai ya tantse abin gaba ɗaya kamar kasusuwa ne ma sai ya taune su gaba ɗaya ba zan tanki zuwa mai abinci ya rai wa in sharaba wa in sharaba shaf in kuma ya tashi sha sai ya tuɗe abin gaba ɗaya wa in tsaja altaf in kuma yana yana kishin gida zai lulluɓa sai barci wala yulidil kaf li ya'lam al ba zai ma saka hannunsa a jikinki ba li ya'lam al domin ya ji me damuwa kaga inna ma ashu basi ina kai kuka da karar damuwa ta da take cikin zuciyata wacce ba zai ba lalle in gaya muku ba wa kuzumi da kuma bakin ciki na na rasa ƴaƴan nan na wa ilallah zuwa ga Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni na san abin da ku sani ba min Allah daga Allah subhanahu wata'ala ina tabbacin cewa Allah zai karɓi addu'a ta kuma zai dawo min da ƴaƴa na'am يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ya bani ya ku ƴaƴana izhabu ku koma garin nan da kuka baro fata hassasu min yusufa ku kasa kunnen ku ku sa idan ku at-tahassu shine ka sa kunne ko ka sa idan ka ka ji labari ko ka gani min yusufa wa game da abin da ya shafi yusuf da dan uwansa wala ta yi asumin rau'in layi kuma sirrin samun amsar abin da kuka tafi nema shi ne ta kuke yi tsammani daga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala domin za ka tafi ka sa ran za ka samu abin da ka tafi nema wannan shi zai fi sawa ka samu tsara abin da ka tafi nema hula ya yi asirin raushin lahi ku sani cewa ba wanda yake gaggawar ɗebe haso da tsammani daga rahamar Allah raukun lahi ai rahmatun lahi ke ba wanda yake ɗebe tsammani daga rahamar ubangiji illa alƙawun kafiruna in ba mutane kafirai ba masu hukunci na'am دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين wannan kusan ita ce gaɓa ta ƙarshe ta kissar abin da ya faru tsakanin annabi Yusuf da ‘yan uwansa wanda wannan aya kuma tana da alaƙa da ayoyin da za su biyo bayanta don gudun kada mu fassara ko mu ta shauƙin jin abin da zai zo a gaba za mu taka birki anan sai Allah ya kai mu karatun gobe da rai da lafiya insha Allah zai mu tsora daga aya ta 88 sai zama mun cike zuwa aya ta 87 kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu zuwa gaba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da ka madaukaka Allah ka ba din Allah ka ba mu ikon bauta maka a irin tsarin da kake so Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana karya ka ba mu ikon gudu mata Allah abin da ya dame mu Allah kai mana maganin iyayensa abin da ya fi karfin mu Allah ka sa mu karfin sa Allah ka raba mu da damuwa duniya da lahira Allah muna roƙonka dukkan wani alkhairi da annabinka shugaban mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka mu ma Allah ka ba mu muna roƙonka Allah muna roƙonka dukkan wani sharri da shugaban mu kuma annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarinka daga gare shi mu ma Allah ka tsare mu shi Allah muna roƙonka dukkan wani abu da zai tayar mana da hankali Allah ka kaɗe mana shi Allah ka raba mu da matsala ta rashin tsaro Allah ka raba mu da matsala ta tsoro Allah ka raba mu da matsala ta zillin Allah ka raba mu da matsala ta mummunar kaddara Allah ka raba mu da matsala ta rashin lafiya Allah ka raba mu da matsala ta talauci Allah ka raba mu da matsala ta bashi Allah ka raba mu da matsala ta hassada Allah ka raba mu da matsala ta rashin sa'a Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu da digadigan mu akan tafarki madaidai Allah ka shirye mu Allah ka shiri bayan mu Allah ka shirye mu Allah ka shiri bayan mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye bayan hmm. Allah ka shirye ƴan uwan mu hmm. Allah ka shirye iyayen mu hmm. Allah ka shirye matayen mu ya ubangiji iyayen mu da malaman mu tarbiyyar da suka yi mana Allah ka saka musu da alƙawari jagororin mu na addini da na sunna tarbiyyar da suka yi mana da tsayawa tsayin daka da suka yi wajen kafa wannan sunna waɗanda suka riga mu da Allah ka gafara Allah ka haskaka kaburburan su Allah ka ɗaukaka darajarsu a aljanna wayanda suke da rai kuma Allah ka ba su tsawon kwana mai albarka Allah ka raba su da damuwa Allah ka tabbatar da su akan kyakkyawar tafarki haɗe zuwa mutuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد على ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.